yadda za ka samu tallafin dubu hamsin kafin sallah Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu kamar dai da aka saba wato ainihin kallon bidiyo na na san wannan wato ainihin bidiyon zai ba mutane da dama mamaki saboda ina sabon bidiyo ne akan soyayya so wannan karan kuma insha Allah ganin wato ainihin wannan dama da nayi ta naira dubu hamsin hamsin da ake samu na san akalla kafin sallah in ka san za ta yi ma wani amfani sai sa na ga ya dace wato ainihin na kawo mu wato ainihin masoya na magoya baya wannan dama so dama ana yawan mun magana akan cewa Allah dinga yin bidiyo akan hanyoyin da za a samu kuɗi so ina son dinga yin bidiyo akan hanyoyin da za a samu kuɗi amma me saboda wato ainihin guje mu haɗarurruka da sauransu ba kowanne bane gaskiya sai sa ban fiye sa kaina a cikin irin wa'annan abubuwan ba an fahimta so amma wannan set din da na kawo mana insha Allah garanti ne in har a Najeriya kake wannan naira dubu hamsin daga gwamnatin Najeriya take in har kai rajistan abin samu ka abu wato ainihin da zan nuna ma wannan tsarin to insha Allah kai ma za ka samu wannan naira dubu hamsin don tun wata hudu da suka gabata tun wata hudu da suka gabata ake bada wannan naira dubu hamsin so kaga yanzu sun kara bada wannan dama at least kai ma ka jarraba sa ka insha Allah za ka ka dace wato ainihin za ka ka dace ka samu wannan naira dubu hamsin din wannan shine sannan kuma at least da yanzu in kai apply yana da kyau yanzu ne da ka kalla wannan bidiyon yanzu nan ka je kai apply kada ka tsaya kana jiran wato ainihin wata wata saboda a kowane lokaci dama kurewa take kan fahimta a kowane lokaci dama kurewa take so a yanzu tunda da ka ga wannan bidiyon a yanzu ne ya kamata ka je ka rijistan wannan wato ainihin platform ga link din insha Allah zan ajiye mana a description inda ka kalla wannan bidiyo ka daure ka kalla wannan bidiyo har karshe domin zai amfane ka idan ka kalla har karshe sannan kuma ka yi like ka yi comment sannan kuma inda kuna so in ci gaba da yi muku bidiyo a kan wato ainihin inda za ku samu kuɗi a online insha Allah ku yi min comment da kuna so in Allah da ni kuma zan duba in gani in comment ɗinku sun yawa akan haka sai in ci gaba da kawo mana bidiyo akan da za a samu kuɗi a online wani zubi in yi na soyayya wani zubi kuma in yi na za a samu kuɗi a online ina so in Allah da in dinga kokari ina bambanta abu abubuwan an fahimta saboda da koda yaushe ita kanta soyayya an ce kun ba kuɗi ba kauna ku so saboda haka shi yasa nake so ya kamata a ce min wato ainihin kama hanyoyin guda biyu da yanda za a samu kuɗi a online da kuma wato ainihin yadda za a yi soyayya gaba ɗaya insha Allah ba wanda za mu bari duka soyayya da kuɗi duka kusan lokaci ɗaya suke haɗuwa dole sai kana da kuɗi za ka yi soyayya dole in za ka yi soyayya kana buƙatar ka samu kuɗi wannan shine abin da yasa kenan na ga ya dace wato ainihin ƙara kawo wannan abun saboda misali yanzu ka ce aiki ko ba kuɗi zaka yi soyayya da wani kati zaka shiga ta da wani kuɗi zaka yi transfer ka jojon ta idan bukatun ta ya tashi da me zaka biya mata an fahimta so at least sha Allah wannan ba wannan ya kawo mu ba abin da ya kawo mu shine magana da za a samu naira dubu hamsin insha Allah kuma shine zan nuna ma ka bi wannan ka'idan da zan nuna ma yanzu yanzu a cikin wannan bidiyon abu na farko da zaka yi idan ka taɓa wannan link da ke kasan wannan bidiyon insha Allah zai kawo ka wato ainihin wannan waje da ya kawo ka za ka gani gashi nan yadda wajen yake ga platform ɗin nan ga kuma bayanan su to gaba ɗaya za ka bi wannan bayanai insha Allah sai ka dawo in kana so karanta za ka karanta idan ko ba karantawa ba ne kai kawo ka already mun riga mun karanta ma sai ka zo ka danna inda aka danna apply ɗin nan kada nan inda aka danna apply ɗin insha Allah zai buɗe ma nan wajen to za ka gani ya buɗe ma wato ainihin za ga buɗe ma page inda za ka sa sunanka da sunan mahaifinka gashi nan da inda zaka sa account number ɗinka da inda zaka sa bbn ɗinka da inda zaka sa din ɗinka da inda wato ainihin zaka sa gmail ɗinka idan ka gama sai kai submit duk gashi nan dai kuna ganin abin a tsari daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan to insha Allah in dai kai apply to kai ka koma ka da hannu in Allah ya da kwana biyu za ga mission ya shigo in dai kai apply zaka samu wannan naira dubu hamsin account ɗinka wannan shine bidiyon mu ne idan kuna son cigaba da kawo muku irin bidiyo akan da zaka samu kuɗi a online ku sama a comment section insha Allah zan duba kuma zan cigaba da kawowa na gode kada a manta kamar da aka saba a yi subscribe sannan kuma a rana ƙarar sanarwa kamar da na faɗa na gode